shi dai wannan asusu da aka kaddamar a birnin lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya zai zama tamkar wani asusu ne mai tallafawa masu saka jari wajen rage hasara idan kamfanin da suke da hannun jari ya durkushe ko kuma hannun jarin nasu ya salwanta malam manil gwarzo shine babban darakta a hukumar sec security and exchange commission wato hukumar da ke saka ido wajen hada-hadan hannayen jari ta najeriya ya yi karin haske kamar haka sabon tsarin da ke ciki shine wannan abin da muka yi yau muna ganin zai sa masu sa kuɗi a hannun jari hankalin sai dawo saboda in misali ka sa kuɗi kuma bai zama laifinka bane ba ya zama kan cewa kuma ka sa kuɗin ba a damaka da shi ba shi wannan abin da muka yi security and commission za a dan duba wani abu da kai bayan an bincika an ga cewa eh lalle ba laifin ka bane ba kuma shi wannan kamfanin da suka yi maka wannan ya zama kan cewa mun rajista din sa mu a security and commission za a samu wani abu da za a ba mutum amma duk abin da za a ba mutum ba zai wuce 200,000 um, ba dubu mai can kenan to koya masu sayan hannayen jari ke ji game da wannan mataki da gwamnatin ta najeriya ta dauka na kafa wani asusu da zai ba su kariya tambayar kenan da wa shugaban kungiyar da ke bada kariya ga masu hannayen jari a kasar dr faruk umar mu ma da muke cikin kasar wannan ya karfafa mana gwiwa za mu daɗa sa hannun jari domin za an ɗauko matakan da za a hana kamfanin nuka rashin yin riba don in za su bi ƙa'ida ba za su ba da cin hanci kafin su su yi ma'amala ba kaga kudin mu yana nan to duk waɗannan ka'idoji ne da za su kyautata harkar tafiyar da kamfaninnika sannan kuma idan akwai kuɗi da mun rasa kuɗi eh, ta hada-hadar hannun jarin za a biya mu wannan ma zai sa zai ba mu karfin gwiwa to kuma mutanen da suke da kuɗi a ƙasashen waje za su kawo kuɗinsu domin yanzu sun ga an ɗauki matakai na kare haƙƙinsu in ka duba yanzu zuwan wannan gwamnati ya sa kowa ya shiga titin kansa to duk kasar da ba a hada-hadar cin hanci misali mutum ne zai zo Najeriya zai bude harkar kasuwanci za a nemi sai ya ba da cin hanci to zai je gane inda ba za a nema ba kaga sai gurcan amma yanzu zuwan Buhari ya sa mutane za su zo kasan nan sun san za su kafa eh, harkar kasuwancinsu ba tare da sun ba wani cin hanci ba su ma dai bangaren su kamfanonin da ke hada-hadar hannayen jari a najeriya sun bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da saka jari daga ciki da wajen najeriya baban ya jifirin murai amurka daga Legas najeriya